miliyan za a fada annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yawa daga ɗaliban ilimi in suka tafi waɗansu ƙasashe sai a faɗa musu kar a yi wani dalilin wayancan ƙasashen in ana maganar molidi za a ce to ina annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina alayansa sai a nemi alayansa su ne masu makka da madina to amma ana yawan maulidi wata rana sai ake to a kawo ayayen annabi ko isa su zama su ne masu makka da madina to daga nan sai aka ce ba maulidi za ku yarda to ya kamata mu farka gaba daya in za mu yi mata salati za mu ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gurguje maulidi waje ne da ake mubaya waje ne da ake daukar guzuri na shekara da zuwa maulana a sharif ibrahim wa sallam radiyallahu anhu ya faɗi wani risala wanda ɗaliban ilimi gaba ɗaya ya kamata su kama wannan risala a cikin kalmar da ya aika a wannan shekara abu na farko ya kamata mu tuba banda ku masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake magana tuba to shi yake tunatar da mu dama shi mujaddidi aikinsa ya tunatar da al'umma su rike da wannan addini annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas tubu qabla an tamutu وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة سيتنصروا وتنصروا وتجبروا wannan attaura ba za ku same ta ko ina ba sai a wajen to ana tunatar da mu rike wannan tuba ka ce kai masoyan Annabi sallallahu alaihi wasallam kai dan tarika ne me ya kamata kai yawan tuba yawan ruwa shi ne namu abu na biyu da zan da shi al-musama ku zama masu yafe wa junanku haka nan ya yi magana a kan islam zakin bayi ku dinga samun shiriya tsakanin uwa da suke da saɓani haka nan ya yi kira da babban murya da duk mukaddamai da shehinai a kan su da da kana da rufo hannu an tafiye ka mai tsari a tijjaniya ka buɗe baki ana maulidi kai ne a gaba to ka zauna ka san mene tijjaniya tijjaniya ba magana ba ne ana magana ne dan tijjaniya a tijjaniya ahla a tijjaniya zikir a tijjaniya adab a gani wannan tare da wannan alamu ne na cewa kai من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين lokaci ya riga ya wuce abu na ƙarshe da zan haɗa da shi shine Maulana Ashir Ashir Ibrahim Salim Hussein radiyallahu anhu ya faɗi ababe sun kai goma sha hudu wa'anda da yawa a cikin suna da wannan kalmomin ira nake ga ɗaliban ilimi ba kowa ba ɗaliban ilimi ku karanta wa'annan kalmomin su ne a matsayin manhaja na rayuwa mu yafe wa junanmu mu yawaita tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin mu na wanda muke bi tariqa tijaniya to mu bi Allah mu bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa a wannan jama'a a gurguje ku riƙe addini faɗin da ake yanzu da addini ne ba da tariqa faɗin da ake yi da addini ne ba da tariqa tijaniya ba dare da rana gaba ɗaya muna rufe ido kun ga abubuwan da suke faruwa a Falastin babu inda ba a yi maganar Falastin da Kudus sai a yi wannan majalisi Kudus da Falastin na Annabi Muhammad na kuna bacci kar ku zama cikin gabanannu ku farka ana fitar sunan shi kai masa salati al-Qudus sharif qadiyar ne alƙudus namu ne Allah ne ya haɗa wannan ya ce su hannun lafi hasara biya fi lailan minan masjidin haram sai ce ilal masjidin aksar da zuba wannan haɗi na Allah ne haɗin ƙasa da sama na Allah ne ba namu gani kar mu bacci na da minti biyar ko sauran mu minti biyar na ga ina ta ina da lokaci na alƙudus namu ne za mu tunatar da kanmu da alƙudus annabi sallallahu alaihi wasallam duk kun sani dazu professor yakubu yayi cewa isra'i da aka tafi an je sama ta farko daga al-qudus aka tafi me alaƙar mu da gaza me alaƙar mu da falastin jahilin musulmi ne ce ba mu da alaƙa da ita musulmi ne imani kudus shi ne annabi kudus aka bashi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda muna maulidi muna bin shi tunda muna bin shi za lura da duk abin da ya faɗa abin da ya bar mana gadon mu al-Qudus ɗan uwa masu rubuce rubuce Al-Qudus ta mu ce musulmi ya kamata ya san mene Al-Qudus mun bar mu in Najeriya mu musulmi Afirka Al-Qudus ta kamata mu farka za mu sake saurare kalimanci daga babban shehu muhammad yunus daga mokolis da hukun kuduran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والملائكة والناس وعلى آله وأصحابه ومن تبع نهجهم إلى يوم الدين وبعد آه إخوانا ina so in gabatar da hudba da larabci amma bari mu gabatar da isa a hausa ko da yake ni ba na kan hausa sosai amma wata ke da za a samu masu fahimta ta a bari yi da kanuni eh? ba sa sun kanuni bari yi da hausa ayyukanmu dukanmu min adam wa min adam tanasana alkaluri wal fulani min adam saboda haka bari gabatar da ita da wasa kalma ɗaya ne kalmomi guda biyu ne kawai ba wani abu malamai da sun gama muku abin da ake nufi amma zan yi bayani akan rahama kalmomi guda uku na zan ba ku wa'annan kullukum tadkhuluna al-jannata illa man aba dukan mu za mu shiga janna sai ne wanda ya yi. akwai wanda zai a aljanna ba to Allah ya sa mu haɗu da ku aljanna a na so yi bayani tausayi da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wasu abubuwa ku wayannan ku ne shugabannin Najeriya na gobe mun sadu a nan mun haɗu a nan saboda me saboda soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina da tambaya question mark menene tambaya a nan ita ce shin hal nahal fi jam'ina hada a wannan da wannan zaman namu sawa'un kana fi buyutina aw sawa'un kana fi amakin ukhra fi amakin ukhra ko a wurare haka hal tambaya shine shin mun koyi da dabiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin muna aiki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake ya da mana muna bin shi tsawo da gaba shin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake yana tausayin abubuwa wanda yake da dabbobi da kuma sauran mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci wani rakum ya zo yana tafiya sai wani rakum ya zo ya gurfana a gaban ya yi kuka sai manzo Allah ya fahimci wannan raƙumin an cuce shi sai ta sami waye ne mai wannan raƙumi wani sahabi ya nufi ya ce ah, manzon sallallahu alaihi wasallam li ya rasulullahi wannan raƙumi na wani ya ce to ka ga wannan raƙumin ya yi ƙarar ya ce kai kana da masa kaya amma ba ka ba shi abinci ba ka ba shi ruwa sahabin manzo da yake masa wannan ya wakana ko bai wakana ba yace na'am ya rasulullahi ya wakana yake to ya kamata idan ka rike dabba kana amfani da ita ya kamata ka bata abinci da kuma ruwan sha yake to sadaqa ya rasulullahi gaskiya ne ya rasulullahi nan gaba zan ba shi abinci da kuma ruwa kaga wannan tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau muna da wannan tausayi hada su'al lakum wannan tambaya na ku da kuma na mun ga gaba da a dabba ha wannan bayani wata tantabara na biyu wata tantabara ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sauran sahabbansa ita wannan tantabara ta sauka ta tashi ta sauka ta tashi duk lokacin manzo Allah ya zai ita wata ta sauka sai manzo Allah ya kalle ta yake. wannan tantabara kun san abin da take faɗa yace sai suka ce masa la ya rasulullah kun kwasu akwai wani a cikin ku wanda ya kwasu ɗayanta wani sahabi yace na'am ya rasulullah ni na kwashi ɗayan da yake to kamar mata wannan sai ya mayar mata to kaga wannan dare daga cikin rahamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dabino wanda yake aka sare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lokacin da ayi minbari wanda yana khutba akai shi lokacin da manzo Allah ya sauka da wannan wannan sai shi wannan itacen yana ta kufa duk garin na ya ji sai manzo Allah ya zo ya ce cewa me kike so yake to ka da ya rasulullahi ka bar da cikin wahala da ina samun ramin yanzu da ramin ka bana samun sai manzo Allah ya ce cewa ya zo ya kama shi da hannu ne to kai shi sai aka tone yanzu inda yake lumbari na Madina inda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kulba a ciki sai aka kunne shi wannan itacen a ciki yanzu haka yake ka gani wannan zurahama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa ba mu da lokacin da za mu ba da bayani kuma hausa ba ta shiri ba amma abin da nake so gobe ku ne iyayen najeriya gobe ku ne manyan ƙasar nan ku ne manyan musulmi ku ne manyan masu dawa, ku ne manyan masu soyayya manzo Allah sallallahu alaihi sallama. ba wai in saurara in tashi mun zo jami'a mun saurare ko kuma mun yi maulidi shi da labari ba a duk mutumin da yake cewa wanda baya aiki na aikin manzon Allah baya ɗabi'a manzon Allah to shirye ne komai kuma tasdiq naka in ba kana cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ba to rigegge ne bari zan baka misali kaga muna da goro ko kowa ya san goro duk muna cin goro na'am goro wannan bari kasa ta uku akwai goro ɗaya mai kyau wanda yake kowa yana marmari ya kwale da ita wannan shi ne mumini khali misali akwai kuma wani goro wanda yake idan ka da ta zaka samu rafinta ba kyau wannan shi ne mumini aikin sa rabi ba da kyau kuma rabin yana da kyau akwai goro kuma wanda yake idan ka fasa mana idan ka tsaro wani goro kuma shafi ka sabe kuza a ciki wannan kuma mutum ne wanda yake aikin da ba khali ba ‘yan uwanmu ya kamata mu yi ta tawassuli mu yi ta masu. da abubuwan da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi Allah ya sa mu dace ya rabu Allah wannan abin da ake yi ya rabu Allah ya ba mu lada masu shirya wannan abun Allah ya ba su lada sannan kuma Allah ya hada mu aljanna tare sannan kuma manyanmu ya rabu alamina Allah ya ba su lada wannan abu a cikin jari. تازو أشكل القرآن منين يتجي آية وأن نسك ما على الطريقة إلى سيدهم إلى في الآية الطريقة الشيخ عمر الفوزي يا مار تفسير الطريقة هي طريقة الجليل كل من لم يكن كل من لم يكن طريقته غير طريقة التجانية فهو ناقص assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa bikitanil azim alhamdulillah muna godiya yan uwa muna roƙo mu dan Allah mu dan kara hakuri mun yi shirya zan fara taron nan tun da goma mu fara sai sha da alisira muna sane a zahar yayi insha Allah wa juma'a za mu tashi kafin mu kira abiyar da mu ba ta abin magana ta bamu mu sabon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 كل باسمه ومقامه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته an bani ƙurarren lokaci kuma na ji daɗin haka dama abinda na taho da shi kamar abinda yan ƙwan sayi na yusuf suka shaidi na bibida'atin muzjat da an ci an bani minti biyar ma sai na haɗa da a a a amma yanzu a cikin minti biyu zuwa uku zan ba ku albishir guda ɗaya testimony guda ɗaya da kuma hattara guda wa bas albishir da zan muku albishir da shekul islam yake wa kansa in maulidi watan maulidi ya tsaya shi ba baya bata lokacinsa wajen rubuta mashru'iyatul maulidi ya halatta ko bai halatta ba da ya kalla ido ya ga watan maulidi ya tsaya zai yi wa kansa albishir hani an li ibrahima hani an li ibrahim ahilaluhu hilalu qajalin nazirin jam'aluhu hilalu rabi'in fi ja'a muhammad فتم لنا البشرى وأما الوالد الحمد لله عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تراقينا إلى ذكر والهدى can baya zamanin maulanmu sheikh ahmad ali abulfathi wani ya zo ya ce masa shehi na yi mafarki ya faɗa wa shehu mafarkin shi to zo ka gaya wa wanda suka zo maulidi aka ba shi microphone kun san me ya faɗa shehu ya sha gaya mutane ba ku kaɗai kuke zuwa maulidin nan ba akwai mala'iku akwai aljanu akwai mutanen boye shehu ya sha ba shi microphone ya karbi microphone ya ce shehu na ga cikin mafarki mala'iku sun zo sun kewaye masu maulidi kowa in ya zo fita ana suna buga mishi stam gaba da baya me yake rubuce a wannan stam ɗin sa'idun fil duniya wal mai rabo ne duniya da lahira to wannan babban bishara ce a testimony duk dai akan maulidin yanzu duk inda aka ga mutum ya tashi zai yi lacca in wani guri ne ba maulidi ba damuwan mutane hal shek sufiyun am salafiyun malamin nan ba salafe ne ko ba Shi ne damuwan mutane to in kuma a cikin maulidi fa nan ma muna da damuwa wasu shayatinul ins suna cewa maulidi bai halatta ba bidi'a annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba kaza kaza kaza wani bawan Allah jigo cikin musulunci kudubi cikin sanin hadisi wanda ya yi sharhan babban littafin hadisi shine buhari waye mutumin na ibnu hajar al askalani ya ga ana maulidi abun ya dame shi ya ce kai shi fa sai ya tambaye mai gidan yayi nafila amma farki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya rasulullah ma za ta qulu fil maulid annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi ansa a takaice cikin balaga kamar yadda wani ya yi min a kwastan na je sayan lemu sai na she masa mutanen muna she da su kaka suna kiran mu kaka sai na she masa kaka lemun naka akwai zaki kuwa an da ya bani ya she gobe ma za ta dawo ya rasulullahi ma za ta kulu fil maulid annabi ya ce man fariha bina farihna to jama'a university nan dubban ɗalibai suke ciki wa ashe nan kaɗai Allah ya zaba kuma wanda za su samu stamp sa'idun fi duniya wal akhirah alhamdulillah alhamdulillah har tara guda ɗaya shi kwanan baya wani shaidani ya bayyana yana wa shehinai izgilanci har ya yi inzila tsantsi ya ɗauke shi ya je ya shiga non-fly zone ya je ya taɓa mai gida ya ce baya bukatan taimakon shehu eh, abdulkadir baya bukatan shehu eh, taimakon shehu jalikai kai baya bukatan taimakon shehu in yas har annabi ma baya bukatan wannan abun ya taga husuma a ƙasar nan Ah, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sayyidina Abubakar a gefen Madina suka samu wata rijiya sai annabi ya ce masa ya Abubakar sauki dutse ka jefa a ciki sayyidina Abubakar ya dauki babban dutse ya jefa cikin rijiyar nan suka tafi ba su dawo ba sai shekara da ta kewayo sai ya ce masa ka kasa kunne ka ji ya kasa kunne sai ya je zundu a lokacin ne dutse ya kai ƙarshen rijiyar nan ya ce masa ya ababakar ba mutumin da zai shiga aljanna sai wanda hasanat shi ayyukansa masu kyau suka shiga rijiyar nan wannan shi zai samu shiga aljanna hankalinta sahabbai ya yi mugun tashi annabi da ya ga tashi hankalinsu ya ce a ku kwantar da hankalin wanda ya ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ladan ya shiga wannan rijiyar a bar ma annabi sallallahu alaihi wasallama in kai sallah kai kai lada nawa daya in kai da liman fa 27 to in liman ya zo ba mamu zai samu 27 mamu suka zo ba liman za su samu 27 to ba nan ba ne bonus din yake a'a multiply by adadul musalli in mu ɗari ne kowa sai ya samu 27 na ɗan uwansa mun taimaka juna ko ba mu taimaka juna ba to annabi da yi mana wannan gatan don Allah ya taimake mu ko bai taimake mu ba to wanda dai ya ce ba zai baya neman taimakon to shan da su dada assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah yan uwa an zo karshen taron amma ba za mu tashi ba a ce a bayan da mun iyaye za ne suna yi bayani

saboda wannan maulidi yana ɗaya daga cikin maulidi masu muhimmanci a rayuwata saboda maulidi ne is matured wanda bai da hayaniya waɗanda suke organizing wannan kwamiti na maulidi Allah ubangiji ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi magana na guda biyu ɗaya ina son yi magana ne akan challenges da muke samu wato duk yaron da aka ce idan shi ɗan ɗarika ne in dai yana shiga cikin mutane to dole ne zai facing challenges saboda ni ma a rayuwar da na yi a secondary school na samu challenges da dama abin da nake so da mu shine ko yaushe mun san abin da muke daidai ne mu yi kokari mu yi karatu karatu ba na challenges ba a'a na abin muke mun san me muke yi na farko kenan sannan na biyu kuma mu rika nuna ɗabi'un mu wanda kar mu sa arena mu saboda mafi yawanci idan kai kace ɗan ɗarika ne ana ganin ka yiwa local na ɗaya kenan na biyu kuma ana ganin ka yiwa illiterate kamar kai kuma a fannin gaskiya malamanmu na ɗarika da yaranmu sun fi su ilimi amma sun fi mu baki saboda haka mu yi kokari mu ga cewa mu ma ba wai an ja mu ba at least mun yi defending din kanmu saboda ni na sha wahala daga body school har zuwa mu'amala ta wajen aiki yadda na jajirce har zuwa wannan lokacin ni kaɗai na sani kuma wannan ya bani respect inda babu wanda zai iya tunkara ta har na zo wannan stage inda na kai matsayin da ba wanda zai iya magana tun ana challenges ina har aka koma ana respecting ina sannan kuma a um, matsala ga gare mu ga malamai a ɗalibai in mata a gaskiya na ga ba zan ce kuwa ba isfiye ƙarancin mata a wannan waje ko da wani shekara ina gani yana yin kaɗan kuma matsalar mu kanmu matan kamar yadda na gaya muku wani baya so ma ya ce shi dan ɗarika ne iyayensa ɗarika ne ta taso a gidan ɗarika an ba ta ce ita yar ɗarika ba balle har ta yi joni din group din so don Allah da nabi mu iyaye mu nuna musu muhimmanci wannan organization din ko kai yaya ne ka nuna mata kowa ya rika rajista ya rika attending irin wannan important program din saboda karancin lokaci na da magana amma ba zan iya ba Allah ubangiji saka muku da alkhairi Allah ya ɗaukaka wannan organization din waɗanda kowane shekara matasan nan ina gani su ko a ina na gan su zan gane su saboda ƙwazon su Allah ubangiji ya ƙara musu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai wacce za ta karanta Qur'ani na bayan Sharifa Umar Muhammad ita ce za ta mana closing recitation sai kuma mai yi wannan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 我爱。 يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين العقبة وما أدراك العقبة صدق الله العظيم Bapak Profesor Masuk, yang mana dua kata itu dan ayat dua mulai dari Yesufi saya enggak benar baik jadi saya mana dua dari bicara Assalamu alaikum jama'a Allah ya tabbatar da ɗalibanmu a kowane shekara su rika yin wannan maulidi a nan don yanzu ya kai kamar shekara biyar baya suna yin wannan kowane shekara suna yi to allah ya tabbatar da wannan maulidin nan a nan jami'a na biyunsa za mu yi addu'a ga abubuwan da yake faruwa a middle east yanzu na musa su a cikin addu'a mutanen palestine din nan akwai musulmai a ciki akwai kiristoci a ciki akwai kuma waɗansu addinai amma isra'il suna so su um, halakar da su ga baki ɗaya so musa wannan allah ya ba su nasara kar niyan isra'il nan ya samu nasara a kan isra'il so mu yi addu’a kan wannan da kuma mu kuma mu samu zaman lafiya a ƙasarmu a nan rabbana ati na fiddin ya zama na sanar da afirar da kuma zamkin na zaben nari ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الفاتحة